Yasa idan Allah ya zo jarabawa mutane sukan kasu kashi hudu akwai a a at wani idan aka dora masa ciwo ko asara ko rashi sai ka ga yana ta fushi ka rasa da waye ke fushin ne yana ta fushi yana ta hura hanci yana ta ɓatare. bai ji daɗi ba bai farin ciki ba bai so ba kuma bai ma kamata a yi masa haka ba haka yake gani yana ga ya fi karfin a jaraba shi kuma sai Allah yana son kama yake jaraba akwai wanda in jaraba ta zo sai ta fushi wannan Allah sai ya fushi da shi na biyu akwai asabar wani idan Allah ya masa jarabawa to Asabar sai ya haƙuri shi haƙuri kana ɗanɗana abin kana jin raɗaɗinsa hmm. kana jin zoginsa kana jin zafinsa amma ka daure ka ciji shine asabar dama asalin sabaru yana nufin baɗaciya abu mai ɗaci ai ka gan ba magani wa zai sha abu mai ɗaci da kuma ana shan magani ai haƙuri ake yi ba dan yana da daɗi ba to haka nan shi ma sabaru yake ka, ji zafin abin amma kuma ka daure kana fatan ina ma bai faru ba amma dai ka jure da ya faru sai mataki na uku shine arrida arrida wani idan Allah ya jarabce shi sai kawai ya yadda cewa lalle abin nan da Allah ya dora mu akwai wata hikima kuma wannan ciwon ko wannan larura ko wannan rashin yanzu ya fi dacewa saboda haka na yadda da wannan hukuncin na Allah na karba na san Allah baya abu sai da hikima mm. ta iya yiwa daraja ta ce bata kai ba Allah yake so ya kara mun da wannan larurar ta yiwa wani abu ne masa wanda yake na laifi yake so ya kankare mun zunubi da wannan jaraba da ya so da aka sai ce za a habba ƙauman ibta lahu. faman radiya falahu rida faman sakhita falahu sakh idan Allah yana son bawa sai i gwada shi idan gwadawar ta zo i nuna yarda to sai Allah i yarda da shi idan ya nuna fushi to sai Allah ya fushi da shi sai mataki na ƙarshe shine maqamar shukur wani in jaraba ta zo masa sai ce Allah na gode Allah na gode Allah na gode ya Allah na jarabta ka kana masa godiya ya ce to ni din daban ni shi Allah kana ga ba zai zai jarabce ni haka kawai ne haka na gode ya ga nan ya fi cancanta ya sa jarabawar kuma na da ya sa mun jarabawa na ci jarabawa annabi ayyub ai Allah ya jarabce shi kuma ya ci jarabawa annabi ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna an gwada shi da ya zama yana son ɗansa so mai tsanani sai Allah ya ce masa yanka shi ɗan kenan fa guda ɗaya sai Allah ya ce yanka shi bayan Allah ya turo mala'ika ya yi masa bishara da samun ɗan kuma aka samu ɗan aka ce yanka shi da ya ce haba Allah haba ka bani ɗan ƙwaya ɗaya to in an yanka shi shi za a yi na amfanin yanka shi Allah don Allah ya haƙuri a ban ɗana sai kawai ce ya bu inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kai dana zo na yi mafarki jiya ina yanka ka ya za a yi fanzur ma za tara kala ya aba tif'al mata umar ba baba yi abin da aka saka in yan zamani ne ai daga nan za a yi rigima ma yace what ce na ga ina yanka kai ce to ina zuwa wani in ya falle ba za ku kara ganin sa sai dai ka ji shi a Nijar ko ka ji shi a Ghana ko a Kamaru amma da yake Allah ya bashi shi ma dan da za su ci jarabawa tare sai ce ya abatif almatu baba me aka saka ka yanka ni to yanka satajiduni insha Allah min as-sabirin kun ji ba zaka same ni mai haƙurin da zai ba da wuyansa a sa wuƙa ana yankawa jini yana fita Falan ma aslama wa tallahu lil Jami. da uban iyadda zai yanka dan iyadda a yanka shi sai iwa sauka ice to kwanta sai ya kwantar da shi fuskarsa na kallon ƙasa saboda kasa haɗa ido tausayin da ke tsakanin uba da ɗa ya sa a kasa yankan ya yi bismillah ya yi haka wana dai nawo an ya ibrahim an gama komai an kwantar an sa wuka an yi bismillah ɗorawa kawai za a yi a ja shalla ce wana dai nahu tsaya an ya ibrahim tsaya kadu saddakatar ru'uya. ka gasgata abinda na gaya maka a cikin mafarki zalika na jizil musa inna haza lahuwal bala'ul mubi lati wannan jaraba babba ce a fili take ba kowa zai iya cin wannan jaraba wafadainahu to tun da dai an ce ka yankan ka yadda za ka yankan to shi dan yanzu zan fanshe shi maimakon a yanka shi ga rago a yanka a bakacinsa wato dai sai an yankan amma a fasa akan dan a dawo kan rago kun ga yadda annaba suke cin jaraba shi yasa ya ce wato Allah yakan kawo jarabawa wani ya ci wani kuma ya faɗi